daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyaushe Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata 19 ga watan Nuwambar shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato goma na safe kenan agogon Washington DC kuka lalubo a daidai wannan lokaci. da farko ga kanin labaran duniya kwamitin majalisar wakilan amurka kan harkokin leƙen asiri na kan sauraron shaidu a binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump dimbin dalibai sun tsere bayan da suka ƙetare layin da 'yan sanda suka shata a jami'ar hong kong da suka zagaye sannan kuma ƙungiyar taliban ta saki wasu fursunoni biyu da yammacin yau talata don cika alkawarinsu a yarjejeniyar musayyar fursunoni da aka cimma To yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin waiwaye kan matsalar makewayi ko banɗaki a duniya. Maganan tsafta ba haya ma kaɗai ba a Najeriya mu ba riga an ba da mu a baya. yanzu billahi lazi da za ka shiga gidajen talakawa irin mu ka ga irin gurin da muke tsugunawa za ka san an riga an bayar da mu to shin wani irin tasiri ake gani kan matakin da hukumomin najeriya suka ɗauka na haramta kai man fetur zuwa wasu yankunan da ke kan iyakar ƙasar? gaskiya sai dai mai watan ubangiji Allah ya canza muna wanga lokaci saboda wannan al'amari ya yi muni ya kai lahawar wala kuwata kuma ba nan gare mu ɗaya ba har su can gare su to sannan muna tafi kuma da shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun gama da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin leƙen asiri na shirin sauraron shaidu a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan talata daga manyan hadiman jami'an tsaron ƙasar waɗanda suka saurari wata magana da aka yi ta waya a watan Yuli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. jennifer williams wata hadimar mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence da laftanar kanar alexander vindman babban kwararren wakilin majalisar tsaron ƙasa kan harkokin ukraine na shirin yin magana da 'yan majalisar da safiyar yau dukansu sun bayyana damuwa kan maganar da aka yi ta waya wanda ke da mahimmanci a binciken da ake yi game da kokarin da trump ya yi na matsa mai ukraine lamba kansu binciki abokan hamayyarsa na siyasa da la'asar kwamitin zai saurari ba'asin kurt volker tsohon jakadan amurka a ukraine da tim morrison wanda ya kasance babban darakta a harkokin turai da rasha kan kwamitin tsaro na ƙasa kafin ya yi murabas a watan da ya gabata dimbin dalibai sun yi ta maza a yunkurin na tserewa inda suka ƙetare layin da 'yan sanda suka shata yayin da wasu da ƙasa da 200 daga cikinsu suke ci gaba da kasancewa a tsare a cikin wani shinge a jami'ar hong kong wacce 'yan sanda suka zagaye tun ranar lahadin da ta gabata wakiliyar sashen sinanci na muryar amurka iris tong wadda ta kasance da ɗaliban a jami'ar ta hong kong ta bayyana yanayin kunci da ake ciki a wurin inda akalla matasa biyu suka yi barazanar kashe kansu wani na ga wani yaro yana barazanar daba ma wuyarsa wuka in ji tong ta kara da cewa ban ga wani jini a wuyarsa ba kawai ya yi magana ne game da yadda yake so ya kashe kansa amma wasu mutane sun ce ba lalle ne ya hakan ba kuma sun gaya masa ya ajiye wukar Kungiyar Taliban ta saki wasu fursunoni biyu da yammacin yau talata don cika alkawarin da suka yi na musayar fursunoni wanda ya shafi sakin wasu manyan kwamandojinsu uku majiyoyi masu alaka da kungiyar 'yan ta'addan sun ce an saki dan amurka kevin king da dan australia timothy weeks a kudancin lardar zabul da king da weeks dukansu shehunan malamai ne a jami'ar amurka da ke kabul kuma an sace su a watan agusta na shekarar 2016 a wajen jami'ar sakin su biyun ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da aka kai ma kwamandojin taliban uku zuwa katar domin musayar fursunonin fusunonin kungiyar mayakan su uku sun hada da anas haƙani wanda babban yayansa ne shugaban kungiyar ta'addancin mai alaka da taliban wanda ma ke amfani da sunanta tun shekara 2014 ne gwamnatin afghanistan ke tsare da anas haƙani tare da kwamandojin taliban haji malik khan da hafiz rashid labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc tattaunawa tsakanin amurka da koriya ta kudu ta cije yau dinnan talata saboda bukatar amurka ta kara gudumawar da koriya ta kudu ke bayarwa game da girke sojojin amurka a ta wakilin koriya ta kudu a wurin tattaunawar Chin Unbo ya faɗa manema labarai cewa tawagar Amurka ta fice bayan wani ɗan zama da aka yi. James da Hart wakilin Amurka a wurin tattaunawar ya ce tawagarsa ta fice ne saboda shawarwarin da 'yan kuri'a suka miƙa gabansu. Ba su amsa mana buƙatar mu ba ta a raba nauyin daidai wa daidai. halin yanzu dai kuri'a ta kudu na biyan fiye da dala miliyan 890 saboda sojojin Amurka 20,500 da aka girki a kuri'a ta kudu don kare kasar daga yiwuwar kai mata hari daga Koriya ta Arewa. Jaman Koriya ta kudu sun ce gwamnatin Trump na son ta kara adadin zuwa dala biliyan biyar. Wata kotu a birnin Moscow ta tabbatar da hukuncin wata kotu na tsawaita lokacin tsare Paul wellen kafin a masa shari'a um, wani kuma ba amurke ne da ake zargin sa da laifin leƙen asiri a Rasha har zuwa ranar 29 ga watan Disamba. lauyoyin wanda aka tsara wanda kuma tsohon sojan ruwan amurka ne waɗanda suka yi watsi da tuhumar sun kafa hujja a wani zaman saurare da aka yi na karar da suka ɗaukaka ranar 19 ga watan nuwamba cewa ya kamata a rage mawalan takunkumin da aka saka mishi a gidan yari kamar rike shi a gida a lokacin da ta yanke hukunci kotun birnin moscow ta ce kotun ta yanke hukunci ne a kotun gunubar moscow da ke lardar lefortovo kuma an yi watsi da karar kamar yadda interfax ta ce welling wanda kuma ke rike da wato takardun zaman kasar canada da na ireland da kuma birtaniya ya yi zargi uh, ya yi masa zargin cewa kurkukun da ake cin zarafinsa a lokacin da yake tsare A gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko 19 ga watan Nuwambar kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin waiwaye kan matsalolin da suka shafi makewayi ko ban ɗaki a duniya. Taken wannan shekara dai shine kada a bar kowa a baya. A dai watan da ya gabata hukumomin Najeriya suka bayyana cewa Najeriya ce ƙasa ta farko da aka fi yawan yin ba haya a filin Allah Ta'ala. Daga Legas ga wakilinmu Babangida Jibril da ƙarin bayani. kiyasin hukumar lafiya ta duniya da ya nuna cewa kimanin mutane dubu ɗari hudu ne ke mutuwa a duk rana sakamakon kamuwa da cutuka daban-daban da ke da nasaba da rashin gurin haya mai tsafta a inda miliyon yara kuma kamar da hukumar unicef ta yi bayani ke saka a miliyon yara cikin hatsarin kamuwa da cututtuka lamarin da kuma ke ci gaba da yada cututtuka ga irin waɗannan mutane kwanan najeriya ma dai an nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan bakwai ne ke haya a filayen Allah labarin da kuma ake ganin yana da hatsarin gaske ga lafiya na al'umma koya al'umma na Najeriya ke ji game da irin wannan rana na yau da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da su game da muhimmancin gidajen bahaya. Maganar tsafta bahaya ma kaɗai ba a Najeriya mu ba riga an ba da mu a baya. yanzu billahi lazi da zaka shiga gidajen talakawa irin mu kaga irin gurin da muke tsugunawa zaka san an riga an bayar da mu to sai dai a yanda majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatoci daban-daban ke fafutukan ganin an wayar da kan al'umma game da mahimmancin gidajen bahaya wasu 'yan najeriya na ganin hanya ɗaya da za a bi domin samun nasarar magance wannan matsala ita ce ta dawo da tsarin nan na duba gari a jihohi da ƙananan hukumomi daban-daban kamar yadda malam sani muhammad ya shaida man kamar yadda muka sani a da a yanzu gwamnati ta yi baya-baya game da aikokin tsafta wasu gwamnatoci da suka zo sun so su dawo da abubuwan amma abin bai yiwu ba misali zan baka kaga a da akwai mutanen da ake cewa duba gari duba garin nan su sukan shigo gidanka su duba banɗakunan ka su duba wajen wanke-wanken ka su duba abubuwa da yawa su gani in yayi daidai to in ma bai daidai ba a baka shawarwari ne yadda za ka gyara to kaga a lokacin da ana gyaran banɗaki sosai amma a yanzu zamanin nan ba a gyaran banɗaki yanda yake a gwamnatance sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa dan kansa wanda kuma bai ga dama ba shikenan a ƙarshe dai fatan majalisar ɗinkin duniya shine na an kawo ƙarshen mutuwar ƙananan yara da mata masu haihuwa sakamakon cutukan da suke kamuwa da su a guraren bahaya da kuma sauran nau'in cutuka da suka hada da cutar malaria kwalara da makamantansu babangida cifirin murai amurka daga Lakwaja. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To a gaida baban gida Jibril yau kan batun da zamu baku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku kenan a shirin mu na dare. Shin ya girman matsalar yin ba haya take a yankunan ku sai mun ji daga gare ku. Sannan har ila yau a shirin na dare idan Allah ya kai mu za ku ji cewa. Irin yadda ma'aikata a ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyin ƙwadago ke nuna alamar ƙosawa to sai a tare mu duk a shirin namu na dare to amma kafin nan bayan da hukumomin najeriya suka haramta kai man fetur wasu yankunan da tazararsu ta kai kilomita 20 daga kan iyakar kasar saboda dalilai na magance matsalar fasikorin man jama'a na ci gaba da bayyana irin tasirin wannan mataki da hukumomin najeriya suka dauka kamar da za ku ji a wani rahoto da haruna maman bako ya aiko mana daga birnin kwanni Tun lokacin da sanarwa ta fita a tarayyar Najeriya daga hukumomin kwastam na za a dinga ajiye man fetur kilomita 20 ga gari na ƙarshe da ke kan iyakar Najeriya domin hana sulalewar man zuwa ƙasashe makwabta. Jama'a ke ɗanɗana kudar su ganin cewa farashin man ba tashin hadarin gwamnan zabi ya yi ba ya ma hiranye tsakanin birnin Kwanni Nijar da Ilela Lokal Gamman ta Najeriya. Waɗansu Mazamna birnin Kwanni a Nijar da Ilela Lokal Gamman a tarayyar Najeriya sun yi furici su Suma da Salisu mai noman rani. Gaskiya sai dai mai fatan Ubangiji Allah ya canza muna wanga lokaci saboda wannan al'amari ya yi muni ya kai la wala kuwata. Kuma ba nan gare mu ɗaya ba har su can gare su tunda abin ba mu ɗaya ka tsuwa ba su ma can Najeriya suna tsuwa. Wanga gwamnatin gaskiya game da wanga tsari lalle ba a hana mutum ka gyara ƙasar ka ba. Da shi biɗi shawarar makwabtan gana shi ba ma ta mai ɗaya ba game da duk komi dokokin da ya aza. In wannan ba su ba shi hannu ba game da gurin shi in ya suwar da shi ɗau mataki amma mai wannan kana dibi wannan wanda suka nuhin nan na su hana kwata-kwata tsallako komai. ba inda shi na suka ni ba su iya in duk da nan da na can sun kama ba su iya tunda akwai kwastam akwai komi muna akwai duwan su dau aikin su su rika wanda Allah ya sa aka kama shikenan doka ta aiki wanda ba kama ba shikenan amma cewa aza doka aje ko su can akwai manoma rani gare su su da kansu yanzu uwa suka tai sunana Alai Saminu mai sirri mashin nan garin Ilila to gaskiya aka ce an nisar da mai ya koma wajen mun suka kusan kilomita 20 gaskiya mu ba mu ji daɗi ba saura anan kauye gaskiya muna da manoma masu noman rani muna amfani da hetur da sauransu kuma muna da 'yan abubuwan da muke hawa an ka ce sai mun je can masu gaskiya ba a kyauta mana ba kaga an dauke mu kabu ba an Najeriya ba kenan so ka ba mana adalci ba akwai masu kunna injin da generator kuma a gidajen sai su yi amfani da hetur kuma zai tsare sannan kuma kaga mutum ka ya dauko shi ya kawo shi shigo da wani ana ce a halbe shi ko kuma ya kasance a samu hadarin mota ko kuma wani gudu wani abu ya same shi sunana Muhammadu Isa ne kwanne ne wannan doka gaskiya aka yi haka nan to ba ai matalaka adalci ba shi na aka yi gwagwarmaya da shi an kai komi an kai zabe da shi an ka bi da alhormar shi kowa ya sani da halin da ake ciki duk wanga tsanani ya koma ga jikin talaka ya shiga wani yanayi kwarai da gaske ko ina hawan mota zuwa ko ina zai kara kuɗi saboda dalilin mai ya kara tsada sannan kuma tahowa da shi ya kara wahala a garin illela local gamman. sayan man fetur din a gidan mai tun lokacin bayyana son ɗaukar wannan mataki abin ya koma kiki kaka man ya tashi daga naira ɗari da hamsin a illela lokal gamman zuwa naira ɗari biyu ko naira ɗari uku a kasuwar bayan hage a halin yanzu yayin da a garin birnin kwanni a bayan bage ya tashi daga sefa dala sittin da biyar zuwa dala tasa'in ko dala ɗari abin da haddasa koke-koke. ya isma'ila rija wala an ga tsari da yawa tunda har yanzu mutane na cikin bala'i da masiha. da abin kaje da rahe boda tana a to azawa ga tsari na samai yanzu mai lita bala kama ke haɗari uku gidan mai ɗari biyu idan talaka zai sa rawa cikon ga al'amari sunana kabiru muhammad gaskiya mu dai wannan tsarin da an kai gaskiya bai mana ba saboda ga har yanzu mutum zai sha mai na ɗari da hamsin yanzu an koma sai mutum ya sha sama ga ɗari biyu da Ka kaga abin wanga tsarin bai yi ba tunda ko rahe da an kai kaga ana cikin wani ha'ula kuma yanzu gashi kuma an ƙara samu mutane cikin wani hali sunana abdulhamid gaskiya idan haka ta faru mu dai gaskiya an samu cikin wani mace wanda shi kai talaka ne kana zagwa ka sa lita biyu ka tafiyar harkokinka to ka ta kilomita 20 ka ta sa lita biyu ka dawo dawo lita nawa ya rage cikin mashin din naka sunana ibrahim bello bin an kai shi haka kamar an takura abinda an nan akwai mutane waɗanda suke suna noma na rani gwamnatin gaita ta ce su koma su yi noman ga kaga an ka ce manga yayi nisa kaga akwai takura to dai waɗansu kayayyaki sun hauhawa yayin da yan sufuri ke cewa ba su wada ƙara kuɗin mota ba amma komi yana iya faruwa a kowane lokaci haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ɗaunanku. ku. To a gaida Haruna Mamman Bako masu haro mu nan karfe goma da safe ne da minti shida hudu kenan ne ma da minti shida a can jamhuriyar ta Nijar da ma Najeriya. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da shirin noma. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To yau ma dai shirin yana ofishin muryar Amurka na Abuja fadar gwamnatin Najeriya domin jin ci gaban tattaunawar Madina Dauda da jami'an hukumar samar da iri a Najeriya har ma da wasu ɗalibai da suke tare. Wannan da baje kolin na ƙasa da aka yi a Abuja na gwagwalda a babban eh, ofishin namu da ke shada mun yi wa'annan eh, irin baje kolin da aka nuna kwazon 'yan secondary school a Asaba. a yi saurare lafiya. Toma Dalla a cikin shirin noma na makon da ya gabata muka fara kawo maku tattaunawar Madina Dauda da wasu jami'an hukumar samar da iri a Najeriya Alhaji Ibrahim Musa da kuma Alhaji Idris Aliyu a lokacin da suka ziyarci ofishin murya Amurka da ke Abuja tare da wasu ɗalibai. bayan kammala wani biki da aka shirya saboda waɗannan ɗalibai ta yau ma dai ga ci gaban tattaunawar irin da kakanninmu suka yi amfani da shi yau ba su menene yasa shi lokaci shi ke nuna kuma yake zaben abin da zai iya tafiyar da shi a zamaninsa saboda haka dole ne na gani cewa ya kamata mu kawo wannan dabaran da tsari yadda za a koyar ma yaran mu su samu wannan tun suna eh, rarrafe cewa su gobe su ya ce aye to ele eh, daga wannan zan kokari in kwazo in tafi jami'a in karanta wannan kimiyya ta da iri to wa'annan makarantu na secondary da kuke gwaji da su nan. shin makarantun koyan harkar noma ne ko dai a'a ku ne kuka haddasa wannan shiri a wa'annan makarantun a'a wannan makarantun ne da kowa ya sani na secondary school inda duk yake fadin ƙasar nan ba wai makarantu ne na musamman wanda suke karanta fannin noma ba watan kuma kamar yadda eh, eh, malam ya faɗa tun farko duka jihohi na najeriya muka zaɓa kowane jiha mun zaɓi makarantu guda bakwai-bakwai a kowane eh, eh, senatorial district senatorial zone kowace shiya eh kowace shiya saboda kamar wannan da muka wannan baje kolin na ƙasa da aka yi a abuja na gwagwalda a babban eh, ofisin namu da ke shada mun yi wayannan irin baje kolin da aka nuna kwazon 'yan secondary school a asaba south south kenan wanda makarantar st augustine wanda horon makarantar eh, secondary ta mata su suka zo na farko wanda catholic school ne ke ronin din shi ba a taɓa yin irin wannan a wannan south south ba amma bana saboda jajircewan board members mu da director general watan dr phillips ojo ya bani karfi da goyon baya in wannan so mun yi shi a jihar delta birnin jihar asaba kenan to kuma yanzu muna cikin makon da zai zo za a yi shi a kaduna state watan a zaria wanda shi ne ke duba ta eh, northwest region kenan kuma akwai wannan tsarin da zai zo su ma za a yi shi a gombe sannan a ibadan to duka mun baza shi kowane jiha a kasan nan a kasan nan daga nan za a zo kuma a samu tangasa ta kasa a hada su duk wanda suka zo farko a kowane jiha nan a zo a duba kuma ta kasa wane ne ga minista da manyan-manyan 'yan majalisunmu na kwamitin agriculture na senate da na da majalisar wakilai duk suna sane da wannan za su je su duba sanda su fito da wane ne zakar abin da kaga wannan zai jawo cewa okto yanzu ba ma wannan ba kawai za mu fara samun yadda ake samu scientist din masu karanta fannin iri a jami'o'i to da wannan yanzu za mu samu intake din yi yawa a samu kuma cewa matsalan da ake samu na wayannan da ake ce ma breeders sai mu kawar da shi daga nan ne za a samu foundation na samar da cikakkun ingantattun iri kamar yadda ake samu a america da su musanto da inda ake samu a su germany da uk eh. to alhaji ibrahim barin dawo gare ka wannan irin shiri da kuka yi shiri ne da kila yake bukatan kashe kuɗi masu yawa to a ina ne kuka samu wa'annan kuɗi ne kam kudurin gwamnatin tarayya ne ainihin kamar yadda kowa ya sani ainihin karkata tattalin arzikin ƙasa zuwa ga aikin gona kuma idan kika duba aikin gona mutane da dama suna da ainihin interest a kansa da makarantun da ainihin hukumomin amma abin da nake son faɗa wannan gaba sako ne ga musamman gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi muna da jami'o'in jihohi masu zaman kansu muna da kuma ainihin jami'o'i na gwamnatin tarayya muna da kuma kwalejoji na gwamnatin tarayya dukansu suna watsi suna bazi a jihohi yana da kyau a kamar yadda wannan hukuma ta tattance ingantaccen iri na ƙasa ta fito da wannan tsari yana da kyau gwamnatocin jihohi su ma su fara su ɗauko ainihin jami'o'insu kowace jami'a da za ki samu a ƙasar nan akwai tsangaya su kutum ta aikin gona fannuka daban-daban su shigar da su wannan tsarin duk kowace jiha muna da wakili wanda ake kira state certification officer su haɗa kai da shi su shiga waɗannan tsarurruka na ainihin ɗaukowa yara matasa a nuna musu dabarun noma na zamani daga nan ne za a samu malaman gona 'yan jiha 'yan ƙauye da za su shiga cikin lungunan su koyawa iyayensu daga nan ne za a samu wanda suka san kimiyya da fasaha za su shiga ƙauyuka su kafa ainihin eh, famfon bayi na ruwa ko mai amfani da hasken wutar lantarki ko mai amfani da hasken rana ko mai amfani da iska duk waɗannan kimiyya da fasaha din akwai shi aikin gona so muna nuna musu eh, mu muna dan nuna wa gwamnatocin jiha da kananan hukumar da gwamnatin tarayyar kanta muna faɗakar da su muna amfani da wannan hukuma muna faɗakar da su domin eh, mu karfafa musu gwiwa yanda ainihin kudurorin da jadololin da suka yi daga sama za su sauka zuwa ƙasa ba tare da an samu matsala ba to shi aikin gona idan kika duba ki maganar kuɗi aikin gona noman nan gaba ɗayansa idan kika duba shi gan shi yana ɗaya da kashi ɗaya cikin uku wanda yake bunƙasa ainihin tattalin arzikin ƙasar duniya don kina maganar rayuwar dan adam da duniyar gaba daya za ki ce noma da kiwo duk ɗaya ne ko sannan kasuwanci sai maganar masana'antu kere-kere da fasaha sai ita kwanya ilimi so duka waɗannan da kere-kere da aikin gonan da kiwo da duka eh, ilimi ne ke ainihin tafiyar da su saboda haka shine muka ɗauki makarantu To jama'a yau ma dai abin da lokaci ya bamu kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da madina dauda da ta ba da gudunmuwa a shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya. kuma da lagai da mustapha yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Maryam Aminu Kano suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. a madadin al'ummar karamar hukumar barikin ladi da ke jihar filato muke miƙa saƙon ta'aziyar mu ga ɗaukacin al'ummar gumi da ke jihar zamfara sakamakon harharen da 'yan bindiga suka kai muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen masu kai harhare a najeriya saƙonmu na gaba ya fito ne daga salihu isa fana ya ce assalamu alaikum voa hausa Hakika mai da madugun 'yan adawar kasar Nijar gidan yari da mahukunta kasar Nijar suka yi akwai lauje cikin naɗi. Ganin cewa ta wannan hanya ce shugaba Isu Muhammadu zai kai labari a zaben da ke tafe na 2020 sai ku ci karanku ba babbaka. Daga nan sai saƙon da ya fito daga Umar na mai makera ya ce salon VOA Hausa muna taya gwamna ya haya Bello na jihar Kogi da david lyon na jihar bayelsa murnar lashe zaben kujerun gwamna da suka yi da fatan allah ya ba su ikon sauke nauyin da allah ya ɗora masu amin sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga lawal sani na kawu daura ya ce salon muryar amurka tabbas yau take ranar ba haya ta duniya don haka zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga jami'an lafiya na najeriya cewa su ƙara wayar da kan al'ummar karkara musamman masu yin ba haya a fili illolin da yake haddasawa to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi huta lafiya to madalla nan gaba kaɗan ne za mu je ga shirin yau da gobe kuma muna tare da madina mai shanu madina yau me za ku tattauna ne kan shirin yau za mu tattauna kan muhimmancin tsabtataccen wato bahaya kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ware yau domin waiwayar wato ingancin shi wato tsaftataccen ba. Eh haka mu mun ɗauki wani rahoto ɗazu dangane da wannan batu to masu sauraro kun ji abin da za a tattauna a shirin yau da gobe mm. sai ku kasance tare da mu nan kaba kaɗan shirin zai zo yanzu ga Hadiza da labarai a takaici. kwamitin majalisar wakilan amurka kan harkokin leƙen asiri na shirin sauraron shaidu a binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump yau dinnan talata daga manyan hadiman jami'an tsaron kasar waɗanda suka saurari wata eh, magana da aka yi ta waya a watan yuli tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban ukraine volodymyr zelensky Dimbin dalibai sun yi ta maza a yunkurin su na tserewa inda suka ketare layin da 'yan sanda suka shata yayin da wasu ƙasa da ɗari biyu daga cikinsu suke ci gaba da kasancewa a tsare a cikin wani shange a jami'ar Hong jami'ar hong kong wacce 'yan sanda suka zagaye tun ranar lahadin da ta gabata wakiliyar sashen sanancin na amurka iris tong wadda ta kasance da ɗaliban a jami'ar ta Hong Kong ta bayyana yanayin kuncin da ake ciki a wurin inda akalla matasa biyu da suka yi barazanar kashe kansu. Na ga wani yaro yana barazanar ɗaba ma wuyarsa wuka in ji Tong ta ƙara da cewa ban ga wani jini a wuyarsa ba kawai ya yi magana ne game da yadda yake so ya kashe kansa amma wasu mutane sun ce ba lallai ne ya yi hakan ba kuma sun gaya masa ya ajiye wukar. To masu sauraro da aka maka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu da muku da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo. yanzu a madadin ita hadiza kyari da ta tani gabatarwa da julie letters gresham da ta hada shirin baki ɗansa sai injiniyan mu dan mahmud lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kada ku nisa ga shirin yau da gobe.